'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin da zalunci. mai Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa. Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haɓa a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Kuɗin mota kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su. Akwai abubuwa da yawa da za su su iya yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawar wajen yaƙi da cin hanshi da rashawa da kuma almundahana masaurare yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunkulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu a dakace mu afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa Madalla Masore a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da alamun hana ke jawo salwantar haƙoƙin 'yan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin 'yan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da titina da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta ƙudda-ƙudda rayuwar al'ummar ƙasa. Shirin na yau na tafa ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma. Kasan nan muna da watuma nan ta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati shine inda 'yan ƙasa za su ba da gudunmuwarsu lokacin da aka yi filin aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce idan ba haka ba girman mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga lalitar gwamnati wallahi wannan kamar allura ce ake ma jama'a ba ma su masu mulkin ba kowa ma da yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa to in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda har ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Comrade Abrazak alƙali kenan daraktan ƙungiyar Organization Community Civic Engagement guda cikin ƙungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. nasa bangaren daraktan kungiyar kaja comrade kabiru sa'idu dakata ya ce 'yan ƙasa na bukatar dafawar kafofin labarai da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka misali yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to kenan, wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan ɗari kuma za a yi makarantar nan za a yi blocks guda uku za a yi ajujuwa uku a kowane block za a yi banɗakuna za a yi ɗakin taro duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi ga kuɗin da aka ware ga yadda aikin zai kasance to idan an empowering ɗinsu da wannan bayanan zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin ko dan yana dan majalisar jiha ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kuɗaɗe idan aka yi haka so yana tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka ɗauki gabarar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma abin zai tasiri To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma. bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin Madalla. Masarare barista Amina Umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar. ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa. Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai in aka ce a bangare na shari'a kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zance gaskiya ba shi da yanda zai domin hatta bangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da bangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu kuma su ne kwarin da talaka zai iya kaiwa kukansa share masa banda wannan ma za ka ga cewar yadda zai yi ya shigar da karar ya ne masa tsada kuɗin mota kuɗin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu babu motar da za ta je ta yi bincike so duba da wannan za ka ga cewar shi fatalaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawan nan ya shigo cikin bangaren shari'a da bangaren bincike da bangaren gidan yari da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a bangaren tafikar da shari'a kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita illa iya gani a fahimta ta ma za a ce yana da wata dama to bata wuce damar shi na ya zaɓe ko a zaɓe shi yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya ɗauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafun ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike to ina ga shi kaɗai ne hanyar da talaka zai samu sauki. sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan ɗauka ga 'yan ƙasa. al misali to kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundahana ko kuma wata hanya wadda take ba ta dace ba to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin a tara dukiya din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da ba su dace din ba za su rage wannan yunkurin kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta hanya mummunan hanya ah, da kuma ba su wasu ah, mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi ah, da sauransu sai yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistle blowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata a dukiya da yake an tara ta ta hanyar da bata dace ba akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai a wasu lokutan ma har an yi alkawarin ba da ladan tukwici idan aka tabbatar da haka din wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci rashawa da kuma almundahana. Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da demokradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Duka ɗan an so shi ya inganta A madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu. Me ya ce ni tabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu.